ga shi Allah Su subhanahu wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya sake ba mu dama domin ci gaba da wannan darasi namu na karatu wannan littafi mai albarka sahihul adabul islamiyya na babban malami wahid abdulsalam bali wanda muke gabatar da shi a wannan farfajiyar makaranta ta kulliyatun nisa'i abubakar majidadi al-islamiyya da ke nan cikin garin argungu muna yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya ya ba mu lariya ya taimake mu akan wannan aiki kuma Allah ya ƙara taimaka muna idan ba manta ba jiya mun kammala darasin ladubban abin da ya shahi a cewa da kuma hamma tsare-tsaren musulunci da musulunci ladabtar da abubuwa to yau kuma insha Allahu za mu tashi adabu lubtun ni'al wato na dubban sanya kaluma a musulunci a ƙa'idar musulunci musulunci ya san da takalmi kuma musulunci ya tsara ladabi wanda ake so musulmai su kiyaye in za su sa karkashin wannan malam ya ambaci da duba guda shidda na ɗaya shine attayammunu fi filistin na'al ana son damantawa a cikin sanya takalumma ma'ana in za a sa takalmi sai a ba da kulawa sosai in mutum zai sa takalin masu ya fara sanya kafar dama sannan kafar hagu irin wayannan abubuwan muna ganin su kamar ba su da wata matsala su ababe ne masu kyau da ya kamata kowane musulmi ya kula da irin wayannan ababen saboda alkhairin da ke cikinsu da haka yana daga cikin ladabin sanya takalmi wato a tayammunu fi ni'al wato damantawa a cikin sanya takalumma na biyu albada'u bishimali inda alhalɗi wato farawa wato da hagu a lokacin cirewa idan mutum ya zo zai cire takalumma to ya kula da wannan ladabin ana fara cire kafa ta hagu sannan kafa ta dama in za a fara sanya takalma to a damanta ma'ana kafar dama sannan sai kafar hagu amma in za a cirewa a fara cire kafar hagu sannan kafar dama ladabi na uku an yalbisan na'ala wa huwa jalisun mutum ya sanya takalumma wa huwa jalisun yana tsugunni ko yana zaune in sun samu ne in za ka sa takalumma to ka zauna musamman takalumman da suke rawaki wayanda wajen sanya su akwai wahala amma idan takalman ba su da matsala wayanda sa su tsaye ya yi sauki sai ka sa abin ka tsaye amma akwai takalman da idan ka ce ka sa su abin nan tsaye to zai baka wahala kada ya waduwa to irin wayan nan sai ka zauna ka saka su ladabi na hudu adamul mashayi fi na alin wahida rashin tafiya da takalma guda kada mutum ya zama na galibi mata kuna da wannan matsalar idan mace na tafiya saboda niganci da gayanci da wayewa idan ana tafiya sai takalmi ya katse so da yawa ni na sha ganin ku ka gama na mace tana tafiya da takalma guda da guda ga hannu wai kawai shi ne a ganka ba takalin ba amma shi ka sanya takalmi guda kana tafiya ba kawai na ba shi ko birnin na ko to ya ana magana kawanci ma shi a kawanci don da zaran kai yi abin da aka gane baka gane addini ba ai shi ne kawanci sadaka murin mu shi ne kawanci na shidda ko na biyar adamul mashayi bainal maqabir bil hiza rashin tahiya tsakanin kaburbura da takalumma ba a san mutum yana tahiya a tsakanin kaburbura yana saye da takalin mahakawarsa na shidda yustahabbu an yamshi rajulu hafiyar. ana so mutum ya yi tafiya wato yana marasa a ahyanan wani lokaci yustahabbu an yamshi rajulu an so mutum ya yayi tafiya musamman namiji wata rana haka kawai sai a gan shi ba takalmi amma ba koyo shi ba yana tafiya kawai a gan shi ba ba takalmi ba za mu ji menene sirrin tafiya ba takalmi me hikimar da yasa shari'a ta ce wata rana kawai sai ka yi yawo babu takalmi amma da sharaɗin inda kake tafiya in babu wani abu da zai cutar da kai don idan ya tabbata idan ka yi tafiya kana iya haɗuwa da wasu duwatsu ko wata ƙaya ko wani abu mai cutarwa ko wuri ne wanda adda wasu abubuwa na cuta waɗanda kana iya ɗauka cuta ba wanda zai zo ce ka yawo ba takalmi asalin dai wannan magana za ku ji ta da yawa wani lokaci idan wasu bai fahimta suna ba sai ya amka ba bidiya to za ku ji bayani akan wannan waɗannan laduba guda shidda su ne in Allah ya yarda malam zai mana magana a kan na warku ya ce a tayammunu fi lumsin na'ali wato damantawa a cikin sanya takalumma ma'ana a fara sanya kawar dama sannan mi sannan kawar hamu dalili akan wannan في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها حديث يازت كم بخاري ده مسلم daga ummuna Aisha Allah shi yadda da aikinta qalat ta ce in kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la yuhibbu tayammuna fi zuhurihi idza tatahhara wa fi tarajjulihi إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل وتؤمنا mana تايمنا حديث تكتوى إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم wannan in malamai sun ci ana ce mata mukhaffafatun min as wato asalin magana kana rasulullahi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance la yuhibbu tayammuna yana son damantawa fi tuhurihi a wurin tsarki ne ma'ana a wurin wankansa da arwalla duka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana damantawa wa idza tadahhara idan zai yi arwalla wa fi tarajjulihi haka annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai shata kai nai yana farawa ne da dama idan za a yi masa aski yana farawa ne da dama kuma sai ku kula da wannan ladabi hatta da shata kai zaki to sai ki fara da ɓarayin dama sannan ɓarayin hagu wannan ita ce alama na ke gane addini idan mai kitso za ta yi maki kitso ku mata take ware ba ta ɓangaren dama ko da za ta nuna miki to ai na hajjin daɗi can sai ka ce to bari in juya miki ni dai wara min da dama wannan wani ladabi na da ya kamata kula da shi mu kuma maza galibi mai aski in zai aski ko mai sai sai ya fara da ɓarayin dama na kanka sannan ɓarayin hagu wannan shi ne karantarwa ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi shi ya sace wa fi tarajjulihi idza tarajjala haka dan a wurin taje kansa idan zai taje kai wa fi alihi idan ta'ala haka nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato a wurin sanya sa idan zai sanya takalumma duka yana farawa ne da dama to yana gaya muku da za ku sa ido wa junanmu in mun tashi ku gaida za mu sa takalumma to sai dai dace daga Allah eh, sai dace saboda kullun shekan yanzu da za ku kalle da na suke guda biyu na ɗauki guda na ɗora a kan ɗaya ko in kun kula kawar dama ita ada takalmi me manuwar in ta zurawa ɗaya zai sai in ɗauko ga insa to saboda makirci da dabara irin ta shekan in ba Allah ya taimaki mutum ba to in ka zuza kasawa sai shi ɗaya ce warisa dama eh warisa hagu in kasan zai ce tosa dama tosa wato akwai abubuwa da yawa waɗanda nake so ku kula kun misali kamar addu'ar hitowa gida ba kowa zai samu wannan damar in zai hito gida ya addu'a ba sai taimakon Allah sai ka mata abin kasa abin cikin jinin jikinka to kai ko in ka saba to da wahala ko kai to gida baka yi addu'a ba kamar addu'a ne lokacin cin abinci yin bismillah in ka saba wata rana ba ka ba sanin da haka wani kamar addu'a shiga ba kewayi kamar addu'a lokacin da namiji zai saduwa da iyali ne eh to duk ire-iren waɗannan ababen suna nan da yawa waɗanda tsakani da Allah idan muna son mu dace sai mu yi da gaske saboda shekan ba rago ba ne kuma ya yi shiri na musamman duk karantarwar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita shi ko son ya kai mu da ita ya yi mana rantsuwa ya ce wallahi sai ya zo muna ta dama wallahi sai ya zo mana ta hagu wallahi sai ya zo mana inda ba ma ya tsammani ba kullun dabara ta da wayo nai canza salo ya kai ya kisan maballata kullun canza salon balla su kai to haka ran shi yake saboda shi a tare da su to Allah ya taimake mu saboda haka wa'annan ladubban mu yi kokari mu kula da su yana burge annabi sallallahu alaihi wasallama yana shawar idan zai wanka ko alwala ko zai shata kai dai ko zai sanya takalumma yana farawa ne da sashen dama Allah shi azurta mu da kiyayewa da wannan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata za ta ce to wai malam menene falalar in mutum ya zo sa takalumma ya fara sa kawar dama sannan ya sa hagu falalar a taassi bin nabiyyi muhammad sallallahu alaihi wasallam koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam shine falalar wannan ta to malami ya sirri kuma shine sirri to me lakanin kuma shine lakanin kawai shi ke da duk sirrin duniya bai kai a ce abin da manzon Allah ya baka yi shi yanzu ku duba ya karantar da mu karanta kulwa da falaki da nas so uku uku da tsari so uku da marice so ɗaya ɗaya sauran salloli duk wanda ya yi wannan tasirin da sirrin zai gani shi ya karantar da mu addu'a fitowa gida ya karantar da mu addu'a cin abinci ya karantar da mu addu'ar saduwa da iyali wannan shi ne matsalar sai sa ku gani yanzu ga ƴaƴana ana haihuwa har da uwayen suna faɗa mararraba da su har da uwaye su suka faɗa da yayan saboda fitina ta kai fitina to saboda haka dole sai mun tahi tsaye mu yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam da gaske Allah ce laqad kana lakum fi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam uswatun hasana liman kana Yarjullaha. wal yawmil akhir to haka wannan shine sirrin kowannen mu ya sa yanzu a zuciyarsa kuma ya rike cewa sai ya ga yadda za a yi da ƙarfin Allah da ƙarfin Allah ya an tashi yanda da ƙarfin Allah mutum zai du'a abin nan abin nan kafaratul majlis eh an zuwa kafaratul majalis in ba muku Allah ba ka yi sai ana dab da tashi ana addu'a ko ana tashi sai dai shi ce shin ta baki abin da kice ta baki da kice sai don Allah ne dai wancan ba ni abu da ce don tuna ne ban baki sai kai ka dauki hankalin ba ki ka fara tsalma da ki ga roman da ake samu ba za ka samu shi ba ba za ki samu wannan roman ba Allah ya taimake mu saboda haka sai mun yi da gaske Allah subhanahu wata'ala zai taimake mu kuma ya ba mu rinjaye akan shi dan insha Allah ladabi na biyu albada'u bishimali inda albada'u bishimali inda wato farawa da kafar hagu a lokacin cire takalma in za a cirewa sai a fara da kafar hagu da fi sahihaini ya zo cikin buhari da muslim عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الله ثبت أغريش ياتي إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين إذا أنكم ذي ساتاكلوا ما to ya fara da dama wa iza naza'a idan zai cire falyabda da shimal ya fara da hagu wajen cin ruwa liyakun al-yumna awwalahuma liyakun al-yumna kafar dama ta kasance awwalahuma tun al ita ce farkon wanda za a sa takalumma wa akhirahuma tun zau kuma ta zama ita ce karshen abinda za a cire kuma jama'a mutane na nan sun kura mana ido mu da almajirai mu da muka karanta mu da muka ce mun iya mu da muka ce na Allah ne mu da muka ce ahalus sunna ne to ga sunna kuwa ana nan kalle da ki to da ki kokari ki to ladar da za a samu lada Allah ɗaya san ladar duk wani abin da an ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga yanda ya kai kai to ladar da zaka samu ba wanda zai iya faɗa maka sai Allah subhanahu wa ta'ala shi ɗaya san ladar. Allah ya ba mu ikon kiyaye ladabi na uku an yalbisa na'ala wa huwa jalis ana so in mutum zai sa takalumma ya sanya takalumman nan yana tsugunne ko yana zaune saboda min ya yi daɗi wajen sa takalumma Allahumma sai in ya kasance takalumman nan yanzu kun ga irin slippers ne kaga slippers ba su da daɗin sa da zaune sai ma ka ta tsaye za ka yi jin daɗin saka su to abin da yasa shari'a ta ce ka sa zaune saboda min ladabi ne na in ka zauna ka yi jin sauki to kazalika ko waɗanda ake sawa tsaye waɗanda sun yi sauki a sa tsaye to in ka sa tsaye ba laifi ba rawa imamu ibnu maja bi sanadin sahihin ibnu maja ya rawaita hadisi da isnadi ingantacce an abi hurairata daga abu huraira radiyallahu an qala naha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi hani an yanta ilar rajul wa huwa ƙa’imun annabi ya hana an yanta ilar rajul wato mutum ya sanya ma wa huwa ƙa’imun yana tsaye an gane ku duk da wasu malamai sun ce wato ci wadda an ka yi wato yana sanyawa ƙa’iman ƙila maksusun bima iza lahikahu mushaqqatun fi lufsihi qa'iman malamai suka ce nan ana magana ne ga takalman da sanya su tsaye na ba mutum wahala an gane kalhuffi والنعال المحتاجة إلى شدة شراكها كما shirakiha, kama abin da takalma waɗanda mutum na da bukatuwa zuwa ga tsananin sanya matsokin su ga kafa kai to ga in yi ciye tsaye zai bashi wahala kowa da kana iya yi to sai shari'a ta ce ni ka yi zaune amma yin zan ba su da matsala sai ka yi abin ka bi ka sa abin ka tsaye yawa mun fahimta ita wasu sunna na faɗa musu ka tsaya ka fahimce ta fahimta ta gaskiya to sannan na za ka iya cin nasara amma in baka fahimta ba dada kuma sai ka wada cikin matsala to wannan shine ladabi na uku ladabi na hudu wato shine adamul mashayi fi na'alin wahida rashin tafiya a cikin takalmi guda ba a san mutum yana tafiya yana sanye da takalmi guda ko da gudan tsinkewa ne ya yi sai dai a cire su gaba ɗaya a riki ka fi ya haini an abi huraira ta radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala la yamshi ahadukum fi da'alin wahida annabi ce kar ɗayan ku yayi tafiya da takar mai guda liyu liyu ma liyuhu ihima jami'an kamar ha'un ne eh ha'un ne liyuhu ihima jami'an mutum ya cire man gaba ɗai kun gane liyuhu ihima jami'an mutum ya cire man gaba ɗai auliyan auliyun jami'an jami'an ko ya sanya su gaba ɗai shi ne karantarwa shari'a ko dai ka sanya su gaba ɗai ko ka yi ne ko ka cire su gaba ɗai wannan shi ne wayewa kuma shi ne birnancin kuma shi ne wato duk abin da za a iya kiran wannan amma mutum yana dinga tafiya saboda takalmi ne ya tsinke kawar ku mata da takalma guda wannan kuskure ne ko bi ana iya haduwa da shi rawa muslim fi sayi an jabir radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama naha jabir da abdullahi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hani an ya'kula ar rajul fi shimalihi mutum ya ci abinci da hannunsa na hagu aw yamshi fi na'alin wahida ko yayi tafiya da takalma guda wa an na samma wa manzo Allah ya yi hani daga kurman lage eh wa an na samma kun da kurman lage irin abin nan da mutanen mu na da suke yi wanda da cije bayan an yi sallar isha sai a kai sa wannan kurman lagen wannan kun je sai ku tambaye da cije su yi muku bayani eh wannan daurin abu na da kamar lage yake amma kuma sun san shaban man da lage saboda shi nan lezan nan gaba ɗaya ita buɗe take shan iska ɗaya kai ita wagga za ta nan guda biyu haka ɗaya suke a ce eh kun ga shi lage an tankawo na an taure nan ya shi kurman lage ci ko ba lage na ba shi kurman lage ake ce kar eh eh yawa sai a hidda hannun guda amma kuma nan in ki duba nan watolo waje babu komi iya ana tahiya sai a ɗan rike lezan guda biyu haka ana tahiya inda an ga jama'a inda babu jama'a sai a fake lezar daga ta ka. galibi da tijawan suna haka bayan sallar isha kana tahiya zai yayi yawa cikin gida sai ka zo ka dan sha iska ehe to za Allah ya hada irin wannan saboda duk abin da zai bayu zuwa ga aga al'aurarka musulunci bai da shi ba hatta da zama wannan da kuma gani duk zaman da yana iya yiwa al'aurarka ta kuren yi baka sani ba to a musulunci irin wannan zaman ba a so kun gane ko ba a so shi yasa dole ne sai ka san ya yasa an kun duba irin zaman ta na da ashe a tarabbo da su ta na zaman da ake cikin tariya babu yadda za a yi kaga al'auran mutum saboda ana so mutum ya yi zaman da in yi zauna da irin wannan zaman ko da ƙaddarta sutura ta yi takuran yaga jiki ne ba a ganin al'aurar shi amma yau sai ga har mata irin wani wurin da ake shuɗe ne da maza da mata sai a gama ta irin zaman da bai dace ta ba saboda rashin ladabi irin iyayenmu da kakanni mata koya musu zama akai yanzu misali kalli da Allah ya da yanzu malama ta yi hajiya mai eh haka ake zauna a koya mu mutum yadda zai zauna zama na ladabi zama na da'a duk inda ka tsaye ka tsaya ka gyara kanka to amma idan mutum bai iya ba sai ya je cikin mutane yana bayyana da jikinsa al'aurarsa kuma tana bayyana an gane da saboda haka shi yasa kun ga a musulunci ba a yadda da mutum ya kwanta reran ya ɗauka ƙawar dama ya azabi sa hagu ai kun ga irin haka da kana da aminci eh in kana da zane amma ko namiji ne ko mace yana yiwa musamman mace zanar ne za ƙasa ta waɗi ba ka sani ba amma kun ga namiji tun da wando na yake da shi shi kun ga da sauƙi amma haka ce an hana mai hadda namiji ka to ka yi zaune wani wuri inda mutane ka wulguwa ka ɗauki kawa ka azabi ta kawai ka yi reran an hana saboda mi gudun kada al'aura ka ta bayyana ba ka sani ba saboda haka musulunci yana kulawa da mutuncin mutum menene mutuncin ka al'aurarka babu abin da ya kai ma ɗa ba bawa ba ɗa dai in mutum ɗana babu abin da ya kai mai mutunci ne al'aura ce inda dukkan ga mutum na sakaci da al'aura ce to bai san ciwon kai ne ba so da yawa wasu mata ake ba su zaɓi ko a kashe su ko su ba da kansu su ba da saƙa a kashe su da aka yi gare su saboda su suna kallon a kai ga cikinsu kamar kashin nan in mu ta san ga ta ga suke da haka sai mu kula da wannan annabi ya yi hane daga irin wannan zaman eh wannan daurin turare wa an yi hata biya fi sobin wahidin haka annabi ya yi hani daga mutum ya lulluɓa fi sobin wahidin cikin sutura guda kashifan an farjihi al'aura ta tana bayyane annabi ya hana duk dai wani nau'in kamar yadda da yawa ana ta tsurar da mata cewa bai dace in mace za ta fito ba ba ta sa wani abu ga cikin ta bayan su da tafsa saboda shi ma wani abu na wanda zai iya bayuwa zuwa ga ilan wani rashin lahiya ko wani hadari ya faru in mace ba ta da komai ga ta sai ta kowa jin kunya ki tuna ba mamaki yanzu ga rashin lahiya ya same ki baki san inda ke ba a dauke ki zuwa asibiti baki sai da yanayin da za ki ganin kanki ba ke kan shi an kai shi asibiti ya faɗai ba za ki ji daɗi ba amma in ke mutum daga ki za ki jin daɗi Allah ya samu daɗi. ya ce rawa musulmin fi sahihi aidan an jabirin radiyallahu anhu kala kala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce idan a jisu hadikun idan matsokin takalmin ɗayanku ya tsinke an manin kaɗa'a shi su na alihi ko ko cewa duk wanda matsokin takalmi ne ya tsinke fala yamshi fi na alin wahin wanda Allah ce kada ya tafiya da takalmin guda hatta yusliha shi ahu. sai ya gyara wannan takalmin da ya tsinki kunga mu musamman da mun ka tashi cikin karkara wai a ce takalmin ka ya tsinki wai ka yi ta da guda ai hankali ma bai dauka eh hankali ma bai dauka akwai wata rayuwa wadda za ka kalla wanda ya zauna ƙauye yake sabawa da ita wanda ya zauna birni bai santa ba yanzu mu da za ka je ka ɗauko wadda ta yi ƙauye mace ka ba ta ita ce ka ce ta ɗaure maka su wallahi ta ɗaure maka su daga nan sai a kai kara babu inda sun ka bayi amma yanzu nan cikinku ku ce goma a miƙa wata nan cikin ku a ce ta ɗaure su ba ta iya ɗaure ba da za a ce ga wani abu yanzu yaran mu mun daɗe muna ta wahala azazzarge yaro bai saboda haka azazzarge ba in ka ɗaura ma in yaro ya zo sa wando mai zariya sai shi mai in ya tafi tsari sai tsari ya koce muku tun muna yara an koya maka wani to haka za a zo wurin ɗaurin itace kuma a koya maka wannan sauƙin shi da an ce gida kawai zarewa ɗin za a yi cikin sauki. kuma ɗaurin ya ɗauri tun tun to duk waɗannan wasu abubuwa ne da shi yasa za ga su larabawa har suna ɗaukar yaransu suna kai su ƙauyuka domin a koya musu wahalar rayuwa muku nan bayan bugun gaba ba abin da aka ci da yaro ya kaya duniya bai san komi ba ya san dai nursery ya san primary ya san secondary ya san jami'a bayan su duk bai iya komi ba to da aka waye gari kasuwar ba ta ci da sai a dawo aita tago kuma ga hana ana yi mutum ya yi karatu digiri har nawa amma babu aiki sannan bai saba da wahala ba amma kuna ganin mutanen ƙauyuka yadda suka wahala halu saboda sun saba da su kuma nan ma birni za ka ga waɗanda suka san kan suna tsaye tsiyansu su koya musu wahala a koya ma yaro wahala abu ne mai muhimmanci a koya mai wahala kada a koya mai ɗaya daɗi daɗi ya yama yaran mu yawa eh daɗi yawa yaran mu yawa sadaka dole mu tsaya tsaye ba wai an ce mun ji tunda Allah ya ruwa mana asirin amma akwai abin da ya kamata a koya ma yaro na wahalhalu ya saba da su za ka ga yaniya budurwa har ta sai gidan mijinta wai ba sai a wajen tuwayi ba eh ba ta yawanci ba ko babu to gaya ne ya za a zauna da ita to wanki ba ne sauki bisa ga abinci kullum yariya na islamiyya ko da sahi islamiyya da ranar islamiyya da dare islamiyya to akwai ya mai yaro aiki eh gaskiya ne eh wanda aka sa allura ba a gane kwarai ku wallahi hajiya mu yanzu nan yawwa wannan kwarai ku wannan to ai yanzu hajiya matsalar yaran mu in ke kula ai ba su zuwa boarding school ke gane duk yaro ya dan tayin sai ga bai su wahala daɗi suka so to to hayya bushe dole abin nan wannan yana daga cikin anwanin shi jama'a shi ne anwanin yaro ya yi ko a ta boarding school walla yanzu nan da zaki bani allura in yi miki ɗinki na rinke da Allah duk da inda dare ya bi ba ki gani wadda aka kwalli duk a koya ba kun gani amma munan yaro ya zauna yarinya ta zauna yar daɗi shefsa yarinyar ta yi aure a ta gidan miji sai ta ga wahalar duniya ta ɗauko masa ruwa saboda ita abin da ta ɗauka gidan miji daɗi ɗin na ta ana a ajiya ƙwarai ku da abin nan sun daga 'yan aiki cikin gida kuma ku saurara Wayan nan da kuke kallo kamar matsayin aiki ne abinda suke da shi ba ku da shi Wala wata ya aiki ke cikin gidanku amma ke da uwa aikinta dabbobin da kan mallaka kaddarorin da suke da su wala ba ki da su ke kira nan kina tinka nan gaba ko da aka ankara ta yi ƙarin to ta aka sai mun ta yi tsaye iya to ta wadda ita ɗaya aka bar koyi. daɗi ya yi yawa da sai mun tashi ku saurara yaran nan a koya musu mun san ba su so ba su so amma sai sun yi shin ga ka'ida wasu gidaje wa raba aiki a kai wance ku za ku kula da share gida yau an yi rasta ku za ku share gida da kaza su wance su wance su za su gyara gadon mama su wance su wance su za su yi wancan kwanna zuwanka su za su yi tuwo yau zuwanka su za wanka za ta yi miya yau wanka za ta yi kaza cikin gida kamin ma uwa ta ankara yan gidan manawa yariyar dariya miyar ta yi kowa an raba aiki in maza ga yake an raba musu aiki in an ka juyo miyar wansa kai ko ba a bar mutum guda ma in yau wanka ka miya to gobe miyar za ta dawo hannun wanki tuwo zai dawo hannun wanki sannan wani lokaci da yawa ake ƙara tuwon gida don yarinya ta koyi tukin tuwo yanzu yara wani lokaci ba kusa wani lalaci ba har da ɗaura zane wai yanzu wasu yara don iskanci wai wasu ya ɗaura zane ba eh wai wasu ya ɗaura zane don ni iskanci ne ɗauka ba na yansu na ba ba koya musu ba wasu ke ɗaya na aka to da Allah yanzu hajiya yanzu sket ya kai zani ba su ɗai ku kalli yadda aka aka sau aka ya zani yadda a saurara yadda ake ya zani ya kai sket amfani ne kaɗan ku Allah ya samu gane in dai za ku gane ku koma gida mai gyara wallahi akwai ƙalubale gabanmu bari in gaya muku wata magana kun gane mu mu maza wallahi ina gaya muku gaskiya duk ya dambalalla an haka mana ba mu zama da ita maza sun ka cikin wata muku ga magana eh shi na nufin wata muku wallahi kwaɗauki dambalalla ɗiya ya kai muna na ranci da Allah muna koro ta ba mu iya zama da ita don duk dambana duniya a ce mace ba ta iya komi ba duniya bayan kwanciyar ɗa namiji to kwanciyar ɗa namiji wa an ka taɓa koya mashi ai ba ba taɓa zo an koya kowa kwanciya ba eh ita kwanciya to dabbobi koya musu kwanciya ai ƙauyanci ne mai mutum ke wai an koya mai kwanciya da miji komi dambala ki duniya ke iya wannan amma kai ga abubuwan da adda muhimmanci na a koya ma yara suna ya kamata ku tsaya tsaye kuma koya ma yara wahala kuma ga wani abu yanzu an kai inda ya kamata ku rage yawan kayan ɗakin da kuka waɗiyan ku koya musu sana'a madadin a sai mata gado na dubu ɗari biyar a sai mata gadon dubu ɗari biyu a saya mata tela a saya mata kaza a saya mata injimin niƙa a saya mata kaza in tana gidan miji a ce to ga jari na rance da Allah da ita da miji sai fi yi shekara guda ba su faɗa ba shekara guda saboda ni yanzu kudin nika bai biya eh in tela ta kudin banki ne da na ɗiyanai bai biya da na uwa sai bai biya in aka wayi gari ya yi tahiya tahiyar nan ta kama ya kai wani lokaci bai dawo masa da ya saba dawowa tana da dan abinta ta aika a sai masa yan kayan miyanta sai yan lalura in ya dawo in yana ba ta ya bai in ma bai bai ya fari ku saurara ku saurara ina gaya muku gaskiya duk wanda ka biyan mijinta yanzu dubu ɗari to ta shi su hamsin hamsin su dawo hamsin da sai mun gani da su a farawa eh a'a a da ba iya yayi mai dai ɗari na abinda ka waruwa babu ƙwaya guda ɗa namijin da mutu ba ta biya shi eh ko akwai shi to amma ba su da tsakanin ku da Allah suke nana ya samuwa ta lalurorin da an wajibi mu yi kuna akawa to in namiji bai da a taimaka mu da haka in zai yi a yayi bai a yayi bai in ba zai yi ba a raba su biyu wane na yayi rabi ya akwai wani abu ka so kawo Allah ya taimake mu maza suna da suna da a wai wata tace wai maza suna da tasu matsala to tsaya ba wani na ce maza ba su ce ana ni maza kai ku tsaya dan assalamu alaikum don Allah na ce maza ba su da matsala haba tsaya da tafiya inda cewa ne maza ba su da matsala ba sai mu yi magana ban ce maza ba su da matsala an gane ba ni da musu maza na da matsala Hmm. wannan kuskure na akwai namijin da mata korafin da suka yi akwai namijin da in ya gano mutuna da sana'a to ya kaba sai ya kara jalle. sannan hankali ne hankali kuma ga yawan aro aro min kaza in ba ki ba aro ba ai ta wahala zaman wahala ya tashi sai ya ga jallin ne ya tsaya ke tsaye tak ke ba ki iya yi gaba ba ki iya yi ba sai ya dawo da ke da shi ku yi jangon cikin gida eh eh eh to ba ki kai kuri ba sai ki ba Allah ya buɗa muku eh eh

wala yanci fi hufin wahidin kada mutum ya yi tahiya da hufi guda wala ya akul bi shimalihi kada mutum ya ci da hannunsa na hagu wala ya hata bi bi sobin wahidin kada mutum ya lulluɓa da sura guda a saurara kada mi kada mutum ya sanya sura guda idan akwai bukatar in san samu ne kana da wata sura jikinka banda sura guda in namiji ne ya sa wando yana da wani karamin wando ana son haka ana so mutum ya yana da wata sutura da guda ko da gudun matsala walayar tahib samma kada mutum ya lulluɓa lulluɓa da ake kira kurman lagi na biyar adamul mace bainal maqadir bil hiza rashin tahiya da takalumma tsakanin aburburra yace rawa abu dawud da sanadin hasan an basirin wa kana ismuhu fil jahiliya wato abinda asura ne lokacin jahiliya zama bunu ma'abade fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce masa masmuka menene sunanka qala yace sunana zama bunu ma'abade qala anta bashiru annabi ya ce a sunanka bashiru bashir shi ne sunanka fakanas kuhu sai za an daina kira ne da wancan sunan an ci gaba da kira ne da sunan shi kala ya ce babaina ana umashi rasulallah sallallahu alaihi wasallam wata rana muna fiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya bana khasasiyati ya kai dan khasasiyya khasasiyya suna mahaifiya ta ne kun gane wasu akwai da mutanen da ada al'adar in za su kira ka suna kira ka rasulun mahaifiyarka eh to shi kai dan wanci to shine aka yace ya buna kasasiya ya kai dan gidan kasasiya ma asbahata tanqimu ala llahi wai kai me ya sabe ka kawaye gari kana zargin Allah subhanahu wata'ala akan wasu abubuwa kuma alhali su ma ci rasulullah sallallahu alaihi wasallama ga kana ta tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kun san akwai mutanen da kullun zargin Allah su kai ganin su kai Allah bai musu daidai ba kuma haka bane akwai su wani da ayi magana suka ja shi kaya da Allah mu abubuwa mu kai da Allah mu yanzu wani ci shi da sallah bari ne to yin sallah wa yawa to don me ya bar sallah da shi ne ce me yasa kake ta zargin Allah kana wadin maganganu ga Allah kuma ga kana tsaya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa qultu yace sai dai nace ma alqimu ala Allah shay'a ni ba ni kyamar wani abu daga Allah kullu khairin duk abin da Allah ya ni ka alheri ni ba zargin Allah nake ba ala bi Allah kullu khairin ala bi Allah duk abin da Allah ya mini alheri ne daga nan fa ata ala quburul mushriki sai suka je inda kaburburan mushrikai fa qala sai dai ce laqad sabika haula bi khairin kaseerin suna zuwa inda mushrikai sai ce ka haƙiƙa alkhairi mai yawa ya tsere mu waɗanda mutane cewa da wa su mushrikai ya hudu wannan magana salasa mirarin hasu salasa su uku Babaina baina huwa yamshi haka ne kuna tsallake sun ma ta ala kuburul musulmi sai ce inda kaburburan musulmi faƙala sai ce a adraka haula khairan kaseera ce kai wadanga sun rike sun rike alheri mai yawa salasa mirarin ya wada haka har uku Babaina baina ma huwa yamshi yana nan yana cikin halin tahiya ishanat minhu zarafin, sai kallo ya karkasa gare shi fa iza bi rajulin yamshi bainal qubur ce ga wani mutum na tafiya tsakanin kaburburra alaihi na alad yana sayar takalma guda biyu faƙala ce ɗaya shi ya sahibu safci ya taini annabi ce ya kai ma'abuci takalma guda biyu wai haka alƙi safci ya tika ya ce kai cinka kai jiwar takalmanka fada zar sai ya kalla falamma arafa rasulan shi mutumin sai ya kallo da ya gane manzon Allah na ce cire takalma ne kala ana alaihi farama bihima sai cire takalman sai ya jiwa da su kun ga wannan na nuna muna ba a tafiya da takalma tsakanin kaburbura a makabarta an gane ku na shidda yustahabbu an yamsir rajulu a hayana. ana son wani lokaci mutum ya yi tahiya ba takalmi matukar ba wata cuta zai haduwa da ita rawa abu dawo daga sanadin hassan an abdullahi bin buraida radiyallahu anhu An na rajulan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam lalle wani mutum cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam rahala ila fudala ibn ubayd ya hau abin hawarsa yannuwa cikin da fudala ibn ubayd yake wa huwa bi misra a lokacin yana bi misra fa qadima alaihi sai ya zo wuri ne huwa ya muddu na katan lahu yana janye da taguwar shi bakala ya ce inni lam ka za'ir ya ce to ni wa zo ba wai na zo wurinka ne don wata ziyara ba innama innama ataituka li hadisin na zo wurinka ne domin binciken wani hadisi kwaya ɗaya jama'a ku duba sai sa wajen ana ta sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutum na fiya daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa don ɗai a karantar da shi hadisi guda don shiga na hadisi guda balle kai da zaka taso wai daga unguwar wai ka ce wai makaranta ta yi muku nisa wai kowane da makarantar na nisa gare ta karatu bai dame ka bane ni na sa akwai inda muka yi tiriya zare inda muka zuwa karatu insha Allah ya kai daga nan zuwa filin inda muka zuwa mai karatu kuma dole mu tashi karye uku na subahin in muna son mu yi subahin ta sai mun ci awa biyu muna tsayayya idan muka tashi karye uku na subahin mu je can mu yi sallar subahin ko subahin ta kawo bisa hanya in ta kawo bisa hanya unguwar sannan in an ka gama sallah sannan mala ya hito mu fara karatu muna gama karatu irin karye takwas ko da muka dawo gida karye goma ta yi sannan a yi wanka a ta zuwa gida abin da an ka ci kuma an an jima a kuma dawa kuma a nasu kuma ba wannan malamin za wuri ne ba kuma wurin wani malami za a kowa da abin da aka yi wurin shi to amma wani wani sai ka jiwa wani tana cewa zuwa makaranta kasa yana jin wahala wannan ba daidai ba ne ki amfani da waga damar ana son mutum alal akalla kullun ya yi tahiya wadda za ta iya kai minti talatin don samun nagartar cikinka. ki yi amfani da wannan tahiyar ta zuwa makaranta nan na za ki more ma wannan ta da zaki amma dai an tirge cikin gida ba a komi wata wa'yan ta sai cikin gida ta kasanta ne komi sai dai a miko masa ko miko min kazancar miko min miko min kaza ko tashi ba ta yi sai hawan jini eh sai curuta da rashin laya su yawa amfanin waɗannan aikace-aikace da aka cikin gida suna sa jikin ke ƙara samun lahiya an gane da haka ya ce ya yi tafiya ya je wurinsa ya ce ba wai na zo don in kawo ma ziyara ba ne a sai tuka li hadisin na zo gurinka ne domin wani hadisi wanda ba na gani an rasulullah sallallahu alaihi Sallama wanda ya zo min daga annabi sallallahu alaihi rajautu an yakuna indaka minhu ilmun hina yiwa kana da ilimi ilimi na gane wannan hadisi me yake nufi me hadisin ka karantar da mu shi nake so an gane ko yace yana yiwa rajautu an inda indaka minhu ilmun fara'ahu sha'isa to ko da mai tambaya ya zo malamin da ya zo ya ma tambaya sai ya gansu sha'isa cikin fita ba irin fita ta a zo a gani ba kun fahimta kamar yanzu a ce ke ta daga nan takarnar ta Kano ke je Gombe wurin malam Kabiru Gombe ko da kike wurin malam Kabiru Gombe sai ki gane da kaya ba irin kayan da ya saba sanyawa ba in zai na wurin wa'azi sai ki ganshi kilan da wata riga ko da wata hulla ko da wasu kaya ba dai irin kaya na abu a gani ba shine sai ya ganshi sha'ifar ba wai cikin kazanta da datti ba a'a fita irin ta ba ko ba ba saboda shi ko je ka da babban malami na ya shahara ya kamata a ganai can ya yayi irin fita ta azo a gani sai ya gansu sha'isar fita ba irin ta wani nuna matsayi ba ba mali a raka sha'isar ya ce a ah, ya ni ganka da irin waga hita wando daban riga daban hulla daban yanzu kun ga akwai bambanci tsakanin wanda ya hito da hulla da takalma da komi iri guda da wanda ya sa wando baki da riga fara sai hulla ja eh combination ya yi ko kaga za a ce bai haɗu ba ko ko ce yanzu ki gabe wa'azi irin wa'azin ƙasa ya hau sai ce ka amma da wanda mai wa'azi ba ƙauye na eh ba ƙauye za a ce da shi yasa ce aka raba kan lagu ya na ganka cikin irin wannan fitar? ba irin hita ta a can a can ba a ga mutum ya hito cikin eh, hita ta isa faƙala mali a raka isa eh me yasa na ganka isa Abin da aka ce mashi isan har da kai bai da tajewa ba a shati kai ba mutafarriqu sha'ar mutarar jilin fi sha'ar kamar yasa na ganka har da ka shati kanka ka gyara geman ka ba kai ba wala ta shi ta fili ya cika baka shati kan geman ka ba haka ya gani ya fito su ma ga sanan babu tajewa babu wani abu babu gyara ce ya naga ka da wannan ita wa anta amirul balad kuma ga kai da sarkin gari kala sai ce inni ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yarhana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hannuwan mu an kafirun min al-irfa kada mu yawaita hita ta alfahari ku fahimci magana ba manzon Allah na hana mu daga yawan fita ta alfahari yawan fita ta nuna alfahari ba cewa an ka kan ta a'a abinda aka ta yawan alfahari ya ka ce kai kullun sai ka shaƙe dai annabi ya hana wata rana a ganki da ɗan a tawaye karama wanda ba a yi ta ci daura yau sai ta sai hajiya hajiya ko da zai na so yi magana amma hajiya a tafi gaba kama ya yi ita o gigirita ke ce ya eh, gigirita hajiya kuna daura gigirita eh, to ne gigirita Sai ba abin da aka ce matsunki sai abin da ya ba kyau yanzu kika ki girta amma ta yi min atan acan sai in zo ya ɗaura su ba sai min kyawun da ta yi min ba shi ne wayewa ba matan da sun ka waye sai su bi ɗaya a wasu ƙarama sai su sa sai musu ɗan ɗunkin ta na ƙwarai in ka gani baka aza ƙarama a wata ke ko kullum ke ce sai ke sa babba a akwai inda babba a wata ke da anwani eh yanzu misali hajji arabi a ce misali matar gwamna na kiranta an gayyaci manyan mata na jihar ka to me Allah yin kisa a tsawon ta kwarai saboda in ka sai da aka karama ana iya mawulakanci kuna jiran nan nan malama mai dara magana sun ce gidan gwamnati ba kowa yan mata yan majalisun suna ta biwa tana biya suka tafi cike jaba kace a saboda ni za ka ce mata yan mutu ce a so muna kyau ni an ta dan majalisa na argungu lokacin saboda ana kallon jikin nata da rijaji kuma rijaji masu kudu sauran gila gare ta kudu ba eh saboda haka yana da kyau mu fahimci da magana take yace annabi ya hana mu daga yawan fita ta nuna alfahari eh ra'ahu hafiyan kuma sai ya ganshi ba takalumma ya ga malamin da ya ce wuri nai yana ta kai kawa ba takalmi ga kawo gunai eh ku saurara ba takalun ma ni yanzu na san lokacin da nake ganin idanuna na ganin mini na san lokacin da nake ganin mai bar saba sarkin kabi a alhaji muhammadu mera na sha gani ne ba takalun ma yana tafiya hada cewa maka kai sarki bai takalmi ba. kirki ta gane eh, wata rana kawai ya zo daga ɗakin mata nai zai na cikin gida ya hito ba takalmi sannan in za a saka irin riga ta banga kun gane rigar nan banga ita za ga sarki ya sa ya hito in ka gane ba ka an sa riga a haɓar kada waɗanda su an mayin ka duk wanda ya san sarki kan Muhammadu Naira in bai gaya maka wannan ba ya sani su kaya ne na cikin gida wani lokaci ma ba a ta to shi ne ce ya ni ganka ba takalmi ba wara'awa hafiyar faƙala mali araka hafiyar me yasa ni ganka ba takalmin ma a kawa kala inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amarana annaha tafiya ahyana yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu an naha tafiya an gane wato mu yi tafiya shi huffatan wata rana mu yi tafiya huffatan ba mu da takalmi annabi ya umarce mu cewa wani lokaci ba dinga yi muna tafiya ba takalmi don mu ji irin abin da marasa arzikin da ba su iya sayan takalma su ma ce ji annabi ya umarce mu da wannan an gane ku to kun ga wannan shine dai ladubban da malai tattara muna har guda shidda ya ambata muna muna roƙon Allah mu dokokin sarki abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yayi muna Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin tsoro yayi muna damuwa baki daya subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatu to a saurara da Allah ɗazuwa yadda suka kalli na.